assalamu alaikum ina wannan ku ina wannan gida ya wannan iyalin da barka da juma'a barka da juma'a ramatu ya iyali ya mai gida da yara to ma da Allah taimaka bisa ga zancen da aka yi dazu na ecowas da siriyawo lallai wannan shine gaskiya kawai mu shafa musu lahiya mu kyale su in sun zo sun zo in ba su zo ma su zaman su malabu da su malabu da kwalkwata saboda sai da yawo da ecowas kwalkwata ce ba zauwa ba za su yi ko sun zo ba abin kwarai ba za a yi suna nan suna jan hankalinmu ne kamar yadda kika gai furno metar an ritar saboda a ƙarshe an samu shekara guda a ce ba abin da aka yi a ce sai nsp a ce sai nsp ba abin da suka yi ba abin da suka kulla to shi ne su amma allah ya su kawai Niger da gwamnatin Niger kawai su ba su baya in son samu ne su huta ma kwata-kwata kwata-kwata su huta cikinsu mu ba kama lahiya mu kama sauran kasashe wanga da rasha da iran da sauransu tunda yanzu su ne masu ƙarfi su ne masu teknoloji su ne masu abin duniya su ne masu komi da komi su ne masu manyan-manyan lakwal na injiniyar manyan-manyan lakwal na sozawa lalle agriculture da noma e naman ce guda lalle su ne ke bunƙasa ƙasa kuna shi ko amma a nemi makamai Nijar ta nemi makamai na azo a gani ta nemi makamai na zamani hiye ma da na mali hiye da na burkina tun da ƙasan mu abin da ke cikinta cikin ƙasan mu abin da yake kwance ba mu ci mun yi ƙarfin mali ko mun yi ƙarfin burkina amma dai mun zo ɗaya da su to kina a ne manyan manyan makamai cewa da jiragen yaƙi cewa da makamai masu makamai masu mai, masu zangon nesa eh, a nemi kuma rasha kuma ta zo ta sauka a cikin gaugawa eh a cikin gaugawa a cikin lokaci kalilan sozawan rasha su zo sauka a ƙasan kuma a cikin lokaci kalilan kuma kalilan kalilan kuma kwarai kuma mu samu makamai su sabko wanga zuwan da prime minister ya yi ubangiji allah sa shi ne mai iya alheri gare mu dayar alheri ne ma parce que yau rasha est devenu la première puissance mondiale kowa ya sani to makamai makamai muke so dandanan dandanan in shirage na yaƙi na lokaci makamai na lokaci misil na lokaci komi da komi na lokaci da ake ciki yanzu darne kire shi ne muke so gwamnati ya gwani ta kawo mu saboda ƙasa in ba ta da ƙarfi ba ta da makamai to tana cikin matsala ko tana tare da masu ƙarfi wallahi in ba ta da makamai masu ƙarfi da kwai problem ayyo kun gani eh, ko guda ya gita hilin jirgi ko ya gita ƙasar mali ko ya gita ƙasar burkina cikin samaniya an yarda ba sai ka gan shi ƙasa kun gani it is all the, the, the da ya des avions kun gane ko irizon da ya lansi lance missile ne kiri. to irin wannan abubuwan ne muke so uh, su zawo mu samu muke so sai nsp su samu lokacin nan kuma sai a ko ƙasa sai a fara aiki tunda duk irin abin da zamu yi in ba waɗannan kayan na yaƙi na zamani to gaskiya da kuma matsala da kuma matsala don daga daga gidanka in kana da su sai ka ba mutum ɓanna duk inda yake kenan dole a ji tsoron ka yau dole a ji tsoron mali kun gani Kuma da Allah sa an gane kun gane ko da ko wani abu wanda mutanen yan Nijar sun gane amma kuma cikin yan society civil saura sun ji gane ba Yahudi an banza ne kin ga Faransai da Union European kin gana mu ba orange shi ce kadai ke cin shi sai tutu l'union européenne raba ne ake wa an samu ba shi yasa da horon shi da america suke liƙe ga juna da almanya da sauransu duk waɗanda kika gani suna da bas militar a cikin ƙasar ga duka tare ne ake haɗa araba. tare ne ake tare ne ake zige-zigen horon shi ta taimun kore ta ko ba ta ba wannan saurari na tana lu tana bene alabi tana ca da alabi tana Senegal a labe kun ko tana Cote d'Ivoire a labe suna nan sun haka suna shirye-shirye su ga defiance kaɗan ba ta iya su kai ba to wallahi mutane su kama cikinsu ba mu fatan wani abincin muka samu ba mu wannan fatan mutane su kama cikinsu yan societe civil da ke izge-izge a ta agos, wallahi su bari kowa ya dawo mu kama juna mu rike kokowa ba ta ƙare ba yanzu kokowa take yanzu kokowa take tun da le Niger est eh, en train d'être encerclé le, ainsi que le Mali et le Burkina Faso kin gane ai da wani audio da ya hoto na drone wannan da sauran su ko suna nan suna yin baz baz a kasashen da suka yarda musu ko to la baz la c'est contre euh, les trois pays-là, AES. Bai kamata ba yau a ce mutanen 'yan ƙasan wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan ko wani na cewa sai NSP ta yi daidai sai NSP ba ta yi daidai ba kritik waɗanda ba su da kai ba su da ƙahuwa duk wannan abin kamata ya bar shi eh lalu ta continue wadda za mu samu manya-manyan makamai masu mai. da manyan manyan jiragen mu na yaƙi ko mu samu sojojin rasha su sabko mu a nan hmm, kai dan pourquoi a <clears throat> avec avec <clears throat> avec la hmm, hmm, duka su zo a samu kowa kawan su zashi ya sauka ya saukar da to a lokacin nan wallahi muna yin mai dan sufle shi ma sufle kina zabi kaɗan comme nous sommes avec des gens qui sont très forts amma a lokacin da muke ciki yanzu wani ce ku ce wallahi bai da kyau bai da kyau menene sai da yawo da ecowas suke wani ja da baya kamar su zo kamar ka su zo a'a preparation ne ake na ana yi wanda za a gani yanda za mu yi mu cakule ko ko za a zo a cakula mu ko ko za a zo a kwada mu sai sa le tic tac qu'ils a en train me mutanen mu ba su ganiya kin gani ko Hmm? ba su gane wasu wasu ne ba ma san ko ma wani irin ilimi ne gare su Wannan waɗanga so za goyon baya ya kamata a ba su samfur san prix grand ou prix petit amma zan ci a ce wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza wallahi bai kamata a yi shi ba da kwai sauran zo cikin ka ba wallahi Allah ya sa mutane su gane Allah sa mutane su gane abinda me yake cewa in mu gema dan wanka ya kama da wuta samu na kalwa. les gens n'ont pas à oublier la Libye les gens n'ont pas à oublier la Syrie les gens n'ont pas à oublier l'Afghanistan duka taron dangi ne na sadu suka musu mun gani les gens n'ont pas à oublier l'Irak duka taron dangi ne na sadu suka musu mun gani ko kun bisa ƙarya kun gani to saboda shine ɗan Nijar 'yan Nijar mu kiyaye wallahi mu kiyaye mu ƙara haɗa kanunmu mu ƙara mu haɗa kanunmu mu yi tsaye bayan gwamnatin Allah kama mu to madalla amin su amin